a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na hudu ga watan goma a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu kitabu tauhi babin da za mu tashi yau babu ma ja a fil kuhani wa nahwihim babu ma ja a fil kuhani wa nahwihim babi dangane da abin da ya zo na dalilan shari'a fil kuhani cikin hukuncin masu duba wa nahwihim da makamantansu lafazin alkuhan jam'i ne na lafazin alkahin alkahin kuma shine wanda yake da'awar sanin gaibu dangane da abin da zai zo nan gaba wanda yake da'awar sanin gaibun abin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ko gata ko shekara mai zuwa wato wanda zai baka labarin gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza ko ya baka labarin akwai sa'a wuri kaza ko akwai kishiyansa wuri kaza wannan shine alkahin sannan lafazin kahin kuma akan yi amfani da shi kan dukkan wani wanda yake mai da'awar sanin gaibu sawa'un gaibun da ya riga ya wuce kamar an maka sata jiya ka zo yau ya maka bayanin cewa abinda aka sace yana wuri kaza kuma wanda ya satar shine barawowa ne to sai dai galibi idan an ce alkahin wanda yake da'awar sanin gaibu na abin da zai zo amma shi wanda yake da'awar gaibin abin da ya wuce akan ce masa al-arraf al-arraf shi yasa malam yace babin abin da yazo fil kuhan cikin lamarin al-kuhan wa nahwihim da makamantansu kaga al-arraf ya shiga ciki haka ar-ramman wato wanda ke bugon kasa shi ma kuma ya shiga ciki haka al-munajjim wanda ke kallon taurari ya fassara motsin taurari dangane da wani abu da yake tsammanin zai faru na abin nan cewa ga alkhairi ko kishiyansa an fahimta ko dan saboda waɗannan mutane gaba ɗayan su kowanne na da awar sanin gaibu ne shi kuma gaibu ubangiji ne ta Ala kadai yake banta da sanin gaibu banda Allah babu wanda ya san gaibu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك النفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun duka waɗannan ayoyi da makamantansu suna nuna Allah ne kadai ya san gaibu gwam da Allah ba wanda ya san gaibu dan haka su masu duba ko bokaye su suna da awar sanin gaibu to sai ya zanto kamar yunkuri ne na yin tarayya da Allah cikin abin da Allah kadai ne yake kwanta da shi to menene abin da ya zo na nassi dangane da su irin waɗannan mutane da kuma masu ta'amuli da su malai sai rawa muslimun fi sahihihi an ba'd azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman kai tsaye bayan malam yayi babi bai wata wata ba kawai sai ce rawa muslim imamu muslim ya rawaito hadisi fi sahihihi cikin ingantaccen littafinsa an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani sashi na matan annabi ba faɗi sunanta ba amma a wata riwaya a wani wuri ya tabbata kamar yadda Abu Mas'ud sakafi ya ambata cewa ita ce Hafsa bintu Umar ita ce ta ji wannan hadisi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace man ata arrafan dukkan wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi wani abu fasaddaqahu kuma ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karbi sallansa ba ta kwana 40 haka malam ya kawo wannan hadisi yace imamu muslim ya ruwaito shi to amma bincike ya nuna kalmar da imamu muslim ya ruwaito man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman amma kalmar fasaddaqahu wannan ta tabbata ne cikin riwayar Imam Ahmad Imam Muslim bai rawaito wannan kalmar ta fasaddaqahu ba kun fahimta da kyau a takaice dai wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka ya tambaye shi wani abu sallarsa ta kwana arba'in ba za a karba ba imamu nawawi yake cewa abin nufi da wannan hadisi dole ya yi sallar dan ya sauke wajibi sannan kuma ba za a karbe ta ba idan yayi bai da lada wato zuwa wajen ɗan duba din shine ya gadar masa da wannan gagarumar hasara ta mafi girman ibada cikin ibadojinsa shine sallah ta tsawon kwana 40 Allah ya tsare mu wato kaga wannan na nuna haramcin zuwa wajen malamin duba kenan ko haramcin zuwa wajen boka وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من أتى كاهنا wanda ya je wurin malamin duba fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya cewa abin da aka saukar wa manzan Allah tsira da amincin tabbata gare shi shine Imam ya ce to wanda ya je kenan an ce ya kafirta ina ga wanda aka je wurin nashi min babu aula ke wanda ya je fai tambaye shi ko so ɗaya ne fara kafara bima unzila ala Muhammad to ina ga shi wanda aka je wurin nashi aka tambaye shi kenan ga munin ya faka. wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ya ruwaito shi haka Imam Nasa'i a cikin As-Sunan Al-Kubra haka imam turmizi haka ibnu mada dukkan su sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce a wata riwayar daban ta abu dawud hadisin ya dan tsara haka tsawo dan da yace man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu sai yace au atamra'atahu haidan au atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato wanda yaje wajen dan duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa ko ya sadu da matarsa alhali suna cikin kwanakin haila ko ya sadu da matarsa ta duburarsa to bari amin mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mai ginin eh alqur'ani da hadisi haka imam al-qurtubi yace abinda aka saukarwa annabi muhammad shine mai alkitabu was sunnah qur'ani da hadisi dan Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima alkitabu shine qur'ani alhikma kuma shine hadisi Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar maka littafi ya saukar ma da hikima kaga duka guda biyan saukakku ne kenan kuma Allah ce da matan annabi wa zikurna ma yusla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira ku rinka tuna abin da aka saukar cikin dakunan ku na ayoyin Allah da hikima sune hadisai to da haka idan aka ce mutum ya barranta daga abin da aka saukarwa manzon Allah ana nufin ya barranta da Qur'ani ya barranta da hadisi Allah ya tsare mu wal arba'ati wal hakim qala sahihun ala shartihima an abi hurairata man ata arrafan aw kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم malaman hadisi hudu abu da'ud al-imam tirmidhi da nasa'i da ibnu majah sun rawaito hadisi wal hakim da imam al-hakim wa qala hakim yace sahihun ala shartihi ma shi wannan hadisi sahihi ne bisa ga sharadin bukhari da muslim banda su ma imam al-baihaqi ya rawaito shi imam az-zahabi ya inganta shi haka imam nasiruddin albani ya inganta shi an abi hurairata an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi man ata arrafan aw kahinan kaga an kara kalman arrafan shi yasa yake babu ma ja'a fil kuhani wa nahawihim man ata arrafan aw kahinan mun ce arraf mai da'awar sanin gaibu wanda ya wuce ko wanda zai zo amma kahin wanda yake da'awar sanin gaibun abin da zai zo nan gaba kadai man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata shi cikin abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wala abi ya'la bi sanadin jayyid an ibn mas'ud mithlihi mawqufa abu ya'la al-musali ya ruwaito wannan kwatankwacin hadisi daga abdullahi dan mas'ud kwatankwacin abinda muka faɗa a nan man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk da bayani na tafi wani imran ibn husayn marfu'a an karɓo hadisi daga imran ibn husain. babban sahabin nan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin karamomin sa wato an mala'iku na yi masa sallama yace tun annabi na dare har annabi bar duniya ana mun sallama daga lokacin da aka daina shi ne daga lokacin da na samu rashin lafiya na lalas wato kamar sakiya kenan ka san an halatta amma tare da karhanci saboda yin ta kamar rage wani abu ne na bangaren tawakkalinka to kuma wannan yana rage wani abu kenan na bangaren karfin imani ko matsayinka idan kai ba haramun ka aikata ba amma barin ta shine yafi dacewa mala'iku suna taimasa masa sallama yana tafiya daga lokacin da ya lalata aka daina masa sallama wani imran bin husayn marfu'a laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi marfu'i ne wato annabi ne ya faɗa yace laysa minna man tatayyara baya daga cikin mu wanda duk yayi tamfi au tutayyara lahu ko yi masa tamfi ya karba ma'ana ya tamfa abu wannan mun buga misali a kansa ko da ke babu kan tamfi zai zo nan gaba mai zaman kansa shine mutum ya fito kamar da muka faɗa a darasin da ya wuce mutum ya fito da safe yana son ya cimma wata bukatar sa sai ya ci karo da makaho sai ya canfa wannan ranar cewa ai babu sa'a tun da an fara gamuwa da makaho ko ya ci karo da kuturu sai ya canfa cewa ai babu sa'a a wannan yinin tun da an fara gamuwa da kuturu ko ya ji kukan mujiya sai ya fasa abin da zai yi duk dai wanda ya canfa wani abu cewa idan an yi kaza to kaza ke faruwa idan an ga kaza to kaza ke faruwa wato ya canfa abu ya zaton shari ta tare da abun to wanda duk yayi wannan annabi ce baya cikin mu haka wanda shi ba shi yayi ba faɗa masa aka yi yana tohowa da safe aka ce da wa ka fara ya ce ai na game da malam wane makaho sai a ce a yau baka da sa'a ne sai haka ne aka ce haka ne sai kuma yadda to annabi ce shi ma baya cikin mu shine tuyira lahu aw takahana ko ya duba baya cikin mu aw tukuhina lahu ko aka yi masa duba kaga da mai da wanda aka yi ma aw sahara ko ya sihiri shi da kansa ya tsafi au suhira lahu ko ya je aka yi masa sihiri dan ya cutar da wani wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul wanda ya je wurin malamin duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya kafir cewa abin da aka saukarwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wannan hadisi rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid al-imam al ya rawaito da sanadi jayyid sanadi ya zama karbabbe kenan ko ya zama sahihi ko ya zanto hasan kamar yadda malamai suka tattauna akai walil qabul yutliquna jayyida والصالح الثابت والمجودة فهذه بين الصحيح والحسن كما يدعي الإمام السيوطي فداتكين ألفية وللقبول يطلقون جيدا idan sun so karban hadisi sai su ce masa sanaduhu jayyid wa wal mujawwada ko su ce sanaduhu salihun sanaduhu sabitun sanaduhu mujawwadun dukkan wannan alama ce ta karban hadisi cewa dai ana aiki da shi wa hadhihi bayna sahihi wal hasan waɗannan kalmomi gaba daya ana raba su ko dai hadisin idan to sahihi ko idan to kuma hasan ne amma dai ya hautu da mun tsira za a yi aiki da shi ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره وأن حديثي ليس منا من تطير أو تطير لا أو تكهن أو تكهن لا أو سهر أو سهر لا وأن ده وأن اللفظ إمام الطبراني يرويته في الأوسط أتكن المؤجم الأوسط بإسناد حسن ده سندي وأن حسن من حديث ابن عباس وتوشيكما صحابي حديث شيني عبد الله بن عباس duna kaulihi wa man ata amma babu abin da aka kawo na karshe wa man ata kahinan fasadaka zuwa karshe a ruwayin shi imamu tabarani da la'akarihi zuwa karshe an gane ko قال البغوي الإمام البغوي الأراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك الإمام البغوي شين حسين ابن مسعود الفراء الشافعي babban malamin mutanen khurasan kenan mutum ne wanda yake fiqa faqihi zahid ya mutu a shekara ta 516 bayan hijira al-imam al-baghawi yace al-arraf shi al-arraf allazi yadda ma'rifat al-umur shine wanda yake da'awar sanin al'amura sawa'un wanda suka wuce ko wanda za su zo gaba bi muqaddimatin yastadillu biha al-masruq wanda yake da wata shimfiɗa da yake shi da kansa ma'ana yana gabatar da wata muqaddima yayi wani kulumboto nashi imma akan kasa zai buga ko yi wani saddabaru nashi ya wahalar da kai a ɗauki lokaci sannan ya faɗa ma ya rinka riya kamar ya an faɗa masa ko an yi masa wahayi ko aljani ya ba shi labari ko ya hararo abin ya sadullu biha alal masruq yana da waɗansu muqaddimat da zai gabatar zai kafa hujja da su kan wani abin da aka sace yace ai abin da aka sace kaza ne kuma yana wuri kaza wa makani dalla ko ya bada bayanin a wani wata batacciyar dabba da ta bata an sace maka raƙuminka ko tinkirka ta bata ko ragonka ya bata sai ce yana wuri kaza wani hawi zalika da makamancin haka wannan shine al-arraf wa qila huwa al-kahin a wani kaulin kuma suka ce a'a da al-arraf da al-kahin duk ɗaya daya wal kahinu shi ko al-kahin huwa alladhi yukhbiru an al-mughayibat fil mustaqbal al-mughayibat fil mustaqbal shine wanda yake bada labari kan fakakkun al'amura waɗanda za su faru nan gaba shine wato kahin kenan wakila a wani kaulin suka ce allazi yukhbiru amma fi dhamiri shi alkahin shine wanda yake da'awar sanin abin da ke cikin zukata abin da ke cikin zuciya da ka zo ya abu kaza ke tafa da kai ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza wannan shine al-arraf duka dai waɗannan lafuzza guda biyu kowane ɗaya yana ɗaukan ma'anan ɗaya ku gane cewa dukkan mai da'awar sanin gaibu ko ta hanyar duba ne ko ta hanyar bokanci ne ko ta hanyar bori ne ko ta wata irin hanya ce ko ta hanyar walitaka ce ya ce ya san gaibu ya shiga cikin ma'anan alkahin ya shiga cikin al'arra duk mai da awa sanin gaibu ta kowace irin hanya ce ya ce zai labarta maka gaibun da ya wuce ko wanda zai zo nan gaba duk mai da awa sanin gaibu din nan ya shiga cikin ma'anan al'arraf ya shiga cikin ma'anan alkahin kuma kala kala ne a waɗanda suke ta'amuli da aljanu wannan mun sha faɗa aljan ya zo ya faɗa musu labarin gaskiya guda ɗaya wanda ke cakuɗa shi da ƙarya ɗari kamar yadda hadisin annabi ya tabbatar a darussan mu na baya to wannan galibi aljanu ke faɗa musu dan wata amfanuwa da aljanun suke yi tsakanin su da wanda suke faɗawa din sawa'un malamin duba ne ko malamin tsibbu ne ko ma wane ne saboda haka kasancewar mutum ya yi da'awar sanin gaibu ya ba da labarin an sace maka dabba ya ba da labarin cewa an sace maka abu kaza ko ya zo ya da'awar ya san abin da ke cikin zuciyar ka kafin ka zo wannan ba karama ba ce ba wannan baya cikin jinsin karama ta waliyai wannan jinsi ne na bokanci ko duba mai yinsa ana bukatan sa da ya tuba in bai tuba kuma to shari'a musulunci kuma ta hau kansa kenan an gane wannan da kyau ko wakala abul abbas ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya yace al arraf ismul kahin lafazin al arraf suna ne na al kahin wato boka wal munajjim ko mai da'awar ilimin taurari wanda zai rataya arzikinka ko rashin arzikinka da fitowar tauraro kaza wannan darasin baya mun yi sharhi da baya bukatan bayani kuma mun ce ilimin taurari ya kasu kashi biyu ko akwai wanda shari'a ta yi izini akwai wanda shari'a ba ta yi izini ba wannan duk a darasin baya mun riga mun faɗi wannan warramal suna ne na arramal shine mai zane cikin kasa dan ya gano maka arzikinka ko taɓewarka duk dai duba din kenan wani hawihim da makamantansu manya takallamu fi ma'arifatul umuri bi hadhihi turuq daga cikin irin waɗanda suke magana kan sanin al'amura ta irin waɗannan hanyoyi da makamantansu haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa wa qala ibn abbas ibn abbas ya faɗa fi qaumin na abajat cikin waɗansu mutane da suke rubuta harufan larabci abaja da hawaza kasan waɗannan harufa ne waɗanda ake amfani da su wajen lissafi ta waɗansu sai su yi amfani da su su rubuta don su can ko maka sa'a ko rashin sa'a su dubar da suke yi da alifin ba'un suke yi wa yanzuruna fin nujumi su rubuta waɗannan abajada din kuma su yi duba cikin tauraru me ya faɗa game da su yace ma ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq yace wanda yake aikata haka bana tsammanin yana da wani rabo a wajen ubangiji sai dai kuma bincike ya nuna wannan asar da ake jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas Imam Tabarani ya ruwaito a cikin Mu'jamul Kabir amma a cikin sanadinsa akwai Khalid ibn Yazid al-Amari Khalid ibn Yazid al-Amari wa huwa kazzabun shi ko sun bashi sifa kazzab makaryaci to irin su in sun roito hadisi sai a ce masa mawdu'i dalilan da suka gabata a bayar sun wadatar wajen gane matsayin mai bokanci ko tun daga hadisi tun daga Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to ya rage mu gane daga zaran mutum ya je wurin malamin duba ko ya je wajen boka shi shikenan wannan hukunci zai hau kansa ko kuma sai in ya gaskata shi to malamai suna karkasa zuwa wurin duba ko malamin duba ko boka kashi hudu alkismul awwal kashin farko an yi su su'alan mujarradan wanda zai je kawai ya tambaye shi ba tare da ya gaskata shi ba ya je ne kawai ya tambaye shi. fa haza haram wannan kuma haramun ne duk da baka gaskata shi ba zuwan da kai haramun ne saboda annabi ya ce man ata arrafan zuwa karshe an gane ko alqismu Sani na biyu an yas'alahu fa yusaddiquhu ya tambaye shi ya gaskata shi wa ya tabir qawluhu ya yadda da abinda malamin duba faɗa masa ko boka fa haza kufrun wannan kafirci ne لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن idan ka gaskata shi cewa ya san gaibu ya zanto ka kare ta qur'ani da qur'ani yace ba wanda ya san gaibu sai Allah kai yanzu ka yadda malamin duba su ne ko boka ya sani sai ya zanto mayar da martani ne ga alqur'ani mai girma wanda wannan kafirci ne alqismu salis kashi na uku an yas'alahu li yakhtabirahu ka je ka tambaye shi dan jarraba shi ka gane hal huwa sadiqun aw kadhib shin da gaske ke ko ƙarya ke lali ajila an ya yakuza bi kaulihi ba wai mutum ya je ya tambaye shi bane dan ya yarda da maganar sa fa haza la ba bihi irin wannan babu laifi mutum ne mai karfin imani ya koshi da tauhidi yana da cikakken masaniya yana da rigakafi na ayoyin alkur'ani da hadisai wanda dan duba ba zai yaudare shi ba malamin duba malamin boka ba zai yaudare shi ba sai je tambaye shi dan ya ga tsiyar su ya zo ya wa'azi akai ya fara masa sannan ya zo ya wa sauran jama'a to duk wanda ya je irin wannan tambayar hadisin nan bai hau kansa ba ba a cewa sallarsa ta lalace ba a cewa kuma ya kafirta an gane ko domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ibnu sayyad ibnu sayyad kuma wani bai hude ne a cikin garin madina wanda yake da dama daga cikin sahabbai waɗansu har rantsuwa suka yi cewa shi dujal ne amma dai dalilai sun nuna shi ba dujal ne ba amma yana da abubuwan ban mamaki waɗansu al'amura kawarik lil'ada wanda suka saba ma al'ada wanda da zaran an bata masa rai kawai sai ga ya cika titi idan ya biyo lungun nan sai ya cika titin nan shi kadai ku rasa duk inda za ku ci ran sai baci hadisin yana nan cikin sahih muslim kaga in a yanzu ne wani haka a sai a ce karamat amma sahabbai wannan bai burge su ba rantsuwa suka ta suka yi wallahi dujan ne har Umar dan Khattab yace zai je ya kashe shi dujal ne annabi ya ce masa in ya kunhu falan sallata alai dan har dujalle ne to ba za ka iya kashe shi ba saboda Allah ya yi wa'adi sai ya yi kaza sai annabi Isa ne zai kashe shi ba kai ne za ka kashe shi ba wa in lam yakunhu fala khayra laka fi qatlihi in ko ba dujal bane ba wani alheri kare kashe shi gale shi an fahimta ko to kaga mutum ya ransa ya ɓaci kawai ya cika titi shi kadai ai yanzu ya fito a wannan karnin ai an riga an shiga uku musamman ana daidai lokacin da za a jefa ƙuri'a ai magana ta kare ku amma sai annabi ya tambaye ibnu sayyad yace ma za khabba'tu laka me na boye maka wato ya dauki wani abu ya boye yace me kake tsammanin na boye ba an ce ka san gaiba ba ba an ce ana dawar kasa abin nan ba qala duk sai yace ad-dukh wato ya fada rabin kalma yake karasawa kaga ta iya daukan ma'anan ad ta iya daukan ma'anan wata kalmar daban sai annabi ya ce ikhsa falan taqdu falan ta'du qadrak tafi ka bani wuri ba za ka ƙetare matsayinka ba ma'ana abin da na koyi maka din baka san ko dare ba to haka bokaye suke sai su yi dabara wani lokaci su faɗi rabin kalma kan kalmar da za ta ɗauki ma'anoni guda uku ko wata sai su faɗi rabin kalma dan sai ka ɗauka cewa sun sani ko ba sani ne dabaru ne kawai na yaran su na bokaye kawai yan tsubu an gane ko to kaga nan gurin annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi ne dan ya jarraba shi da haka idan mutum ya je ya tambayi malamin duba ko boka dan ya jarraba shi ya gane yadda yake batar da mutane ya zo ya yi wa'azi a kai to wannan babu laifi wannan hadisi bai hau kansa ba القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتهنه في أمور وهذا قد يكون wajiban أو مطلوبا na biyu wanda zai je don ma ya gajiyar da shi wancan ya je ne don ya bashi jarabawa ya dauki na boye ya boye ce menene kaza da nazo da shi dan ya ga zai gane ko ba zai gane ba wannan kuma ya zo ne dan ma ya kure malamin duba din ko dan ya kure boka malai ce to wannan zai iya zama ma wajibi in har kana da ahaliya na ilimi da zaka iya zuwa ka ga bayansa ya kamata ka je ka ga bayansa an fahimta ko kamar lokacin marigayi shi kan mahmudu ba allah kansa da gafara yake cewa duk wanda yazo yana yanka wuka ana ta yanka ku sai gere kuna ji tana kara yace ka karba kai bismillah idan ka yanka shi matukar kai mun ne mai tauhidi kai bismillah wallahi sai ka yanka shi duk taurin sa in ya isa kuma ya kwanta ya baka kai bismillah <laughs> yace tsaf za ka yanka shi ba zai da ba haka ibnu taymiya waɗansu mutane suka zo suna barazana suna daukan wuta suna sawa abin nan suna wasan wuta su shiga cikin wuta su fita yace ku zo ku yi wanka na yadda ni da ku mu shiga cikin wutar suka yadda ashe sun je sun yi wanka da wani magani ne wani sinadari suka shafa a jikinsu wanda wuta din ba za ta kama ba to sai su fito sai a dauka cewa sharifai ne ga jikokin gidan annabi suna wasa da wuta ana ganin su ba sani ba kawai makaryata ne ibn ya ce in kun isa ku zo eh, in kun isa ku zo mu yi wanka mu shiga cikin wutar ku gani in bata ci ku ba abin labarin da ba su yarda da shi ba kenan ba su yarda ba sun shiga an gane ko to dan saboda haka sai malamai suke yanzu dai hukunci ya rage na farko dai wanda ya je don ya tambaye shi ya gaskata shi wannan hukuncinsa an ce ya kafirta wanda ya je ba wai don ya gaskata shi ba ya je ne kawai don ya tambaye shi kuma ba jarraba zai masa ba kuma ba ya je don ya bayyana barnarsa ba haka kawai ya je ya tambaye shi kawai dan more haka ya aikata haramun wannan kashi biyun duk su halatta ba wancan haramun ne kaulan wahidan wannan kuma an ce ya kafirta to wanda aka ce ya kafirta din nan shin wani irin jinsi na kafirci shine malamai suka yi sabani waɗansu malaman suka ce kufrun dona kufur kafircin da bai kai fita daga musulunci ba aka ce menene hujjojin ku suka ce hadisin hafsa ya ce ba a karban sallarsa ta kwana arba'in inda ya kafirta ne gaba ɗaya ai ba sallar da za a karba ba ya ta kwana arba'in kadai ba gaba ɗaya ba za a karɓi kowace ba kun gane ko sannan kuma a ɗaya hadisin na riwayan Abu daud na Abu Huraira wanda ya haɗa cewa wanda ya je wurin boka ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa sannan ko ya je wa matarsa ta duburarta ko ya sadu da matarsa tana cikin haila duk aka ce ya baranta daga abin da Allah ya saukar kan manzala sallallahu aka haɗa waɗannan guda uku ai da wanda ya zaki wa matarsa tana cikin al'ada da wanda ya kusanci matarsa ta dubura duk wannan malamai sun yi ijma'i ba su kafirta ba sai dai sun aikata me sabo shi yasa ma shi wanda zai kiyawa matarsa in tana cikin al'ada aka wajabta masa kafara kafara da aka wajabta masa annabi ce ya sarka da dinari a wata riwayan aka ce a'a da rabin dinari nisfu dinar abin da bayanin cewa daga cikin irin abin da suka kafa hujja da shi suka ce kaga wannan hadisi a riwayan Abu Dawud daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan jinsi guda uku cikin hadisi kuma yace ce dukkan su duk wanda aikata ɗaya daga ciki ya barranta daga abin da Allah saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya zakiya matarsa ta tana cikin al'ada ko ya zakiya matarsa ta duburanta ko ya je wurin boka to duk an yadda cewa mutumin da ya zakiya matarsa tana cikin al'ada ba kafirce ba ilin da suka bayar wajen cewa ba kafir ba kafirta ya badan saboda an dora masa kafara kafara ko musulmai ke yin ta kafiri ba za a ce ga wata kafararsa ba kafiri kafaran su shine kawai ya tuba daga kafirci sai shiga musulunci amma wanda yake musulmi shine za a ce idan kai kaza ga ukuba kaza an dora maka kafara to ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce dukkan mutumin da yaje ya zakiya matarsa suna cikin al'ada to yayi kafara da dinari daya a wata a wani hadisin kuma a wato rabin dinari to shine malamai suka ce a hadisin rabin dinari yana nufin talakawa kenan hadisin kuma dinari daya yana nufin masu kuɗi kenan to kaga kenan wannan bai kafarta ba haka wanda ya zakiya wa matarsa ta dubura abin da ya sabo yayi ya aikata kabira ne cikin kaba'ir amma ba za a ce ya kafarta ba sai suka ce to tunda ko haka ne kenan wanda ya je wajen boka ma ya tambaye shi wani abu shi ma ba za a ce ya kafarta ba za a ce dai yayi babban laifi amma shi boka din abin da yake da wasu nan bu kafirci ne sai dai wanda ya tambaye shi ba za a ce ya kafarta ba wannan shine dogaran waɗansu malamai kan cewa kufurin ne dona kufur an fahimta da kyau ko waɗansu malaman kuma suka tafi kan zahirin hadisin cewa babu wata magana tunda dai annabi ya ce ka kafara shi kenan ya riga kafarta kenan babu yadda za a yi kuma ku zo ku ce musulmi ne to amma waɗancan riwayoyi guda biyu riwayan cewa ya yi hasarin sallah kwana arba'in da riwayan cewa an haɗa shi da shi da mutumin da ya kusanci matar suna cikin kwanakin al'ada lalle waɗannan babban karina ce wanda ke nuna kafirci nan bai kai kafirci ba waɗansu malaman kuma tawakkufi suka yi kamar Imam Ahmad bin Hanbal an rawaito daga gare shi yayi tawakkufi kan mas'alan yace to annabi da ya ce fakar kafara bima unzila ala Muhammad dan kuma gashi an ce ba za ka karɓi sallar ta kwana 40 ba ya ce dai ba zan iya sanin hukuncin sa ba amma dai duka mun yadda kar mutun ya je dan rufin asiri saboda duk abin da ake kaula ne cewa ka kafirta ko ba kafirta ba a name an fahimta ko to saboda haka dai wannan shine hukuncin wanda yake zuwa wajen wato a boka kenan to amma mutumin da yake a shi mai yin bokancin fa kaga hadisin na nuna kenan hani game da mai yin bokanci din shi yasa imamul qurtubi ɗaya daga cikin rukunan manyan malamai cikin mazhabar malikiya yake cewa yajibu alaman qadara ala zalika min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata shay'an min zalika min al-aswaq wa yunkira alaihim ashaddan nakir yace ya zama wajibi ga wanda yake da iko ta fuskar ilimi ta fuskar yana da cewa a cikin jama'a ana sauraron sa ya zama wajibi ya kama malamin doba ko goka ya tsayar da shi a kasuwa ya yi masa inkari ya nuna munin abin da yake kai dan jama'a su guje shi wa alaman yajiu ilaihim kuma ya zama wajibi wanda ke zuwa wajen boka manti ko namiji ko suke zuwa wajen malamin doba a yi musu inkari wala yaghtarru bi sirkihim fi ba'd al-umur kada mutun ya rodo da cewa suna dacewa da gaskiya a wani sashi na al'amura wala bi kasrati man yajiu ilaihim kuma kada mutum ya rodo cewa ai ana cincirindo a kofofin malaman duba da malaman da bokaye sama da cincirindon da ake wajen malamin fiqh ko malamin hadisi wala bi kasrati man yajiu ilaihim mimman yantasibu ila ilmi kada ya rodo da cewa ai waɗansu malaman duban ba za ga ko waɗansu bokayen malamai wanda suke dawar ilimi suke zuwa wajen su kaga malamin addini ya tashi wa ya je wajen boka shi ma ya duba masa wani abu imamul al ya ce dukkan wanda yake da awan malanta kaga ya je wurin boka ko ya je wajen malamin duba yace fa innahum ghairu rasikhin fil ilmi irin wannan ba sa cikin ar fil ilmi muna malamai ne kawai sun shiga rigar malanta bal min al-duhali yace su wannan katafaran jahilai ne kawai bal min al-juhal bima fi ityanihim min al-mahzur sun jahilci abin da ke kunshe cikin zuwa wajen bokaye din na al-mahzur abin da shari'a ta hana fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahin ma al-iman bil qur'an gaskata boka da kuma ba da gaskiya da alqur'ani ba su haduwa da juna matukar ka yarda da boka to ka rushe alqur'ani kenan dan boka na cewa ya san gaibu malamin duba na cewa ya san gaibu qur'ani kuma na cewa la ya alau man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibun samai da kasa sai Allah to idan ka yarda da wancan mai cewa ya san gaibu kenan ka rusa waccan ayar da ke cikin suratul naml tare da ɗansu ayoyin na cikin wato ainihin suratu suratul an'am da kuma wato ainihin suratul aram ka ruce ayoyin da ke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah as-saniya mas'ala ta biyu at-tasrihu bi annahu kufr ya zo karar cikin hadisi cewa dai gaskata wanda yake boka ko malamin duba kafirci ne as-salisatu mas'ala ta uku zikru man na lahu an nuna mana wanda aka yi masa bokanci ko da ba shi ya yi bokancin ba kenan shi ma ya shiga cikin gargashin hadisi arrabi'atu mas'ala ta hudu zikru man tutuyyira lahu ambatan mutumin da aka tamfa masa abu ya yadda ko da ba shi yi tamfin ba asalin tamfin ba daga gare shi ba ne amma wani mai tamfi yace a idan kai kaza ta faru kaza na faruwa sai yadda to shi ma duk ya shiga cikin hadisi alkhamisa mas'ala ta biyar zikru man suhira lahu ambatan mutumin da aka yi masa sihiri ma'ana ba wai aka yi masa sihiri ya cutar da shi ba ya je don a yi masa sihiri ya amfana da wannan sihirin shi ma duk ya shiga cikin hadisi as-sadisa mas'ala ta shida zikru man ta'allama abajat wato ambatan mutumin da ya koyi abajat dan dan saboda yin duba da su wannan mun ce asar din Abdullahi dan Abbas bai tabbata ba amma dai dukkan abin da zai za a yi amfani da shi sawan Abajad ne sawan wani hatimi ne da za a ajiye maka a ce ka rufe hannunka ka tsora yatsan ka kan wani wuri dan ka tanko alkhairi ko kishiyansa a duba maka cewa za ka yi arziki ko kai kana cikin manyan masu mulki nan gaba ko kana cikin manyan matalauta nan gaba duk wani abu da za a yi maka dai wannan dai ya zama duba ne kuma wannan kuma masu wannan kuma sun zanto a sarari annabi ya nuna kafirai da su Allah ya tsare mu as-sabi'a mas'ala ta bakwai zikrul farq bainal kahini wal arraf a wannan babi mun fahimci bambancin da ke tsakanin alkahin da al'arraf mun ce kalmar alkahin wanda ke da'awar sanin gaibin da zai zo nan gaba al'arraf wanda ke da'awar sanin gaibu ko na da ko wanda zai zo nan gaba kenan kalmar al'arraf ta fi faɗin ma'ana sama da kalmar alkahin dukkan su dai kowa dai mai laifi ne babu ma ja'a fi nushra waɗansu za ka ga sun rubuta nashira da yawa nunin fataha wannan kuskure ne a wata taba'ar amma abin da yake daidai shine nushira da yawa nunin damma babu ma ja a fin nushira babin da yake magana kan abin da ya zo na dalilan shari'a kan hukuncin nushira da yawa nunin bamma da kuma iskan na shiyin wannan annushra shine ibn al-jawzi yace wa huwa hallu sihri anil masfuri abin da ake nufi da annushra warware wa mutum sihiri ta hanyar sihiri wani ne aka masa sihiri ake masa asiri abin ya dame shi imma dai baya iya kusantar matarsa imma baya iya fita kasuwa imma da ya fita sai ji ba iya zama a rumfar sai ya dawo gida ba an yi masa sihiri kenan ba galibi akwai masu sihirin da suke wa mutum wannan ko a raba mutum da babansa ko kai a raba ka da ɗanka ko a raba mace da mijinta to wanda aka wa irin wannan sihirin ko a yi wa namiji sihiri mace ta rinka jin shi yadda ta so idan ta ce zauna ya zauna in ta ce tashi ya tashi in ya dawo daga kasuwa ta ce me ka samu kawo ya mika gaba daya ba ya da ta cewa akwai matan da suke irin wannan sihirin jiya jiya na anan makaranta wato wani abin mamaki ah, wata uwa take tambayar cewa me ya hukunci ga mutumin da kishiya idan ta suke yar uwarta kishiya ta saki kishiya sai ce yaushe aka taɓa haka a duniya su ce aiko an yi an gama ce me ya faru wai miji ne suna tare shi da matarsa sai ita kishiyar ita mai ɗakin gabas ɗin kenan wanda aka fi so mai ɗakin gabas sai ta ce gaskiya ni zama da wancan kawai shi ya dame ni tana ta ɓata rai mijin ce me ya dame ki ne ta ce wallahi ni zama da wancan kawai ya dame ni sai ce me ya zafi in kin ga dama ki sake ta na baki in kin ga dama ki zauna da ita sai abin da suke so za a gida to shi ne ake tambaya in an sake ta ta saku ko bata saku ba da yawa daga cikin mata suna zuwa a yi musu wannan sihirin waɗansu sukan ɗauki wani sashi na jikin namiji a ɗauki gashin kansa a ji a ƙwalla wannan sihirin da shi sai yadda mace ta yi da shi waɗansu sukan nuna kamar wannan ayoyi abin da musamman waɗansu daga cikin halin suna yin zafi kai fa wani sihiri kai dai kai fata Allah kiyaye ka akwai sihiri mun karanta hadisi ka ji a baya matukar mace kasancewa ba ta jin tsoron Allah to ka ne sance ta in ba haka ba idan ta je ta maka wannan ta daga ta gama da kai sai da yi da kai fa duk laifin kuma kai ba za ka ga laifin ba abin mamaki kai ba za ka ga laifin ba inda za a ce a taro a yi mata faɗa ka da ka ɓata da kowa a duniya me ta har kawai kun ɗora mata gidan tsana to idan aka yi wa mutum sihiri hanyoyin da za a bi a walwale su shine hanyoyin da shari'a ta tanada wato karanta masa waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma yin amfani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i daban-daban waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sukan zanto hirzi ga mutum tsaro tsaro gare shi tun kafin sihirin ya faru da kuma waɗanda a iya amfani da su dan ya kasance an warware sihirin insha Allah ta'ala to duk wannan su za a yi amfani da su amma da zaran an yi maka sihiri sai kuma aka ce to aje wajen bokawa na dan ya warware sihirin to wannan shine ake kira annushra a larabci warware sihiri ta hanyar sihiri magance tsafi da wani tsafin dan uwansa menene hukuncinsa wani dalilai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam me suke cewa game da wannan ya halatta ko bai halatta ba an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil nushra hadisi ya zo daga jabir dan abdullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da annushra warware sihiri da wani sihiri fa qala sai annabi ce hiya min amali shaytani wannan aikin dan kenan duk yadda ko kun gane wanda ya sihirin ku je ku ce waye walwale da kansa ya wani sihirin dan uwansa dan ya walwale wanda ya na farko bai halatta ba dan kun kara barar da waki ku yi amfani da ayoyin alkur'ani dan ku walwale ko in kun san sihirin irin wanda ake yin abu ne a ɗauki wani sashin jikinsa ko takalminsa ko gashin kansa a je abin ne a wani waje to sai a je a tone wannan abin idan an samu sanin inda abin yake a tone shi a kone da izinin Allah ta'ala an riga an karya lagonsa annabi yace hiya min amali shaytan rawahu ahmad bi sanadin jayyidin Imam ahmad da rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyid ko abu Dawud haka imam abu Dawud. hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatahu yace hadisi ne hasan wa qala su'ila ahmad anha an tambayi Imam ahmad bin hanbal dangane da wato ainihin abin da ya shafi a wato annusra fa qala ibn mas'ud yakrahu hadha kulli. wato ibn mas'ud yake cewa ibn mas'ud dan abdullahi dan mas'ud yana kin wato nusra ta kowane irin nau'i wato warware sihiri da wani sihiri dan uwansa ta kowace irin hanya aka amfani da shi yana yana kin irin wannan wa fil bukhari an qatada qultu ibn al-musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa falam yunha anhu intaha ya tabbatar cikin sahih al-bukhari an katada an karɓo riwaya daga ƙasada, ibnu da ad Addausi, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace qultu li ibn al-musayyib na faɗa ga sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin malamai imam malik ibn anas na tambayi sa'id ibn al-musayyib nace da shi rajulun bihi tibbun mutum ne aka masa sihiri sukan ce tibbu suna nufin sihiri wanda yanzu shine muke cewa tibbu da Hausa rajulun bihi tibbun mutum ne aka yi masa sihiri aw yu'khadh an imra'atihi ko aka hana shi kusantar iyalinsa akwai matan da suke wa mijinsu sihiri idan yayi amarya da ya shiga ɗakin amarya a ranar shi ba namiji ba ne sai ya dawo ɗakin ta ko da ya shiga kawai sai bacci ya ɗauke shi yana shiga kawai sai bacci ya ɗauke shi ba zai farka ba sai ana asalatu ko duk ranar da yake ɗakin amarya to a ranar kuma kawai sai ya je samu tana jini an saka mata jini duk masu sihiri suna irin wannan yace mutum ne aka yi masa sihiri au yi ukaz an ko an hana shi kusantar iyalinsa ta hanyar sihiri ayu hallu hu shin za a warware masa ta wata hanya da shari'a ta ce au shar ko a warware ta hanyar yin nushra kala sai sa'id ibn ya ce yace la su bi babu laifi a yi. inna ma yuri, bihil isla islah ai su masu warware sihiri ta hanyar wani sihiri gyara suka soyi kaga anan gurin a fahimtar sa'i da al yana ganin cewa ai tun da sihirin da suka yi ba cutar da wani za su yi ba wani aka cutar suke so su cece shi wannan babu ne kun fahimci magana sa da kyau yace inna ma yuriduna bihi hil islah gyara suke so fa amma ma yanfa falam yunha anhu duk abin da zai amfani wannan ba za a hana mutane ci ba haka sa'id ibn al-musayyib yace ta magana sa ta kare وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السهر إلا ساهر an ruwaito magana daga Hassan al-Basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace cewa la ya hillu as-sihra illa sahir ko la yahullu as-sihra illa sahir ba wanda zai walware sihiri sai mai yin sihiri قال ابن القيم ابن القيم yake cewa an-nushratu hallu sihri an al-mashhuri da kenan ga yadda bayani zai zo falla filla bayan ya tara mana riwaya ruwaya daga annabi an tambaye shi ya ce hiya min amali shaitan sa'id ibn al-musayyib an ce a ya ce in dai suna nufin su ceci wani ne su amfani wani wannan babu laifi ruwaya daga hasan al-basri yace yana ganin babu warware mai sihiri sai mai sihiri to sai aka yana ganin kawai wato ya halatta kenan a je mai sihiri ya warware to ibn al-qayyim zai zo ya magana yace an-nushratu hallu sihiri al mashhuri na farko dai nusra shine warware sihiri daga wanda aka yi waki wa hiya nau'ani to wannan walwale sihiri daga wanda aka wa shi kuma nau'i biyu ne na farko hallun bi sihirin mislihi a warware sihiri da wani sihirin kwatan sa wa huwa allazi min amali shaytani yace wannan tabbas yana cikin aikin shaytan kamar yadda annabi ya faɗa wa alaihi yuhmalu qawlul hasani kuma akan wannan zaka dauki maganar hasan Basari da yace la yahullu sihira illa sahir fa yatakarrabu an-nasir wal muntasir ila shaytani a irin wannan hali sai kaga shi mai warware sihiri din da wanda aka yi wa sihirin dukkan su suna neman kusanci ne zuwa ga shaytan zuwa ga aljan ma yuhibbu sun aikata masa abin da yake so fa yubtilu amalahu anil mashhuri dan ya lalata kullin da yayi na sihircewa ne wato shi sa annabi ta hiya min amali shaytan galibi idan aka ce an yi wa mutum sihiri kuma an je wurin malaman duba ko bokaye su za su warware sihirin to akwai abin da suke sharɗanta maka cewa to sai kayi kaza sai kayi kaza to wannan abin biyan bukatar shi aljanan da suke ta'amuli da shi ne wanda da shi aka haɗa baki aka kulla maka sihirin shi zai ba da doka yace sai an yi kaza sai an yanka bakin bansuru sai an yanka eh, kaza mai wake wake sai an ba da sadakar abu kaza sai an yi abu kaza lokaci kaza ko an sa masa suna sadaka to karshe dai an nemi kusanci ne zuwa ga wannan aljani dan ya warware wancan cutarwar kuma warwarewar da ya yi ta wannan hanyar tun da kun nemi kusancinsa ne ya warware baya hana gobe kuma shi wanda ya sa aka yi maka sihirin ya sake komawa wajensa ya bashi wani abin da ya fi wanda ka bashi jiya kuma a sake cutar da kai ta hanyar gobe kuma ka sake koma sai zanto da kai mai sihiri da kai wanda ka sa aka yi wa wani sihiri da kai wanda aka yi wa sihirin ko danginsa da kuke so a warware masa dukkan ku gaba ɗaya aljini ta wahalar da ku duk wanda ya fara zuwa wajen malamin duba to ya shiga uku cikin rayuwarsa kowane irin abu ne ya gani sai ya ga zuciyarsa bata nutsu ba ya riga ya rusa tawakkalinsa da Allah amma idan aka yi maka sihiri sai kai amfani da ayoyin alkur'ani wajen warware shi ai ba da san aljan din baka warware abin da yafi karfin sa ne kai amfani da shi gobe ba zai saki taka ka ba amma in shine ka nemi wani abu na shi shin faɗa ma doka ya warware abin kuma to wannan gobe baya hana kuma wani ya amfani da shi kuma ya sake mayar maka da wannan abu kaga ka rasa imanin ka ko bukata bata biya ba ko kin bi iznillahi ta'ala zai warware wannan sai wannan ko mujarrab ne an jarraba su da dama an gani ni na ga waɗanda suka jarraba wannan kuma ubangiji ta'ala ya warkar da su daga abubuwan da suka dame su na sihirin da aka yi musu to irin wannan ya halatta wadda awatul mubaha da addu'o'i waɗanda suke an halatta an halatta su fa hadha jaizun ibnu kayyim yace irin wannan nusra din ya halatta wato kaga dai kenan nusra kashi biyu ce ko nusra da ma'anar hallu sihri anil mashhur bi sihrin akhar nusra bi ma'ana hallu sihri anil mashhur bil adiyati wal muta'awwidati wad da'awatil mubaha as-sabita anhu sallallahu alaihi sallam. fihi masail ce a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko annahyu anin nusrat hani dangane da nusra wato shine warware sihiri da wani sihirin idan bai halatta ba zuwa wajen malamin duba ko boka dan ya warware sihiri ko a ce za a kai wani a wajen yan boli dan su warware masa sihiri dan su duk matsafa ne asaniya mas'ala ta biyu da muka fahimta cikin wannan babi الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال وتبنبنتي tsakanin nushra irin wadda aka hana wal murakhasu fihi da kuma irin wadda an yi rangwame a iya yin in ta zanto ta ayoyin alqur'ani ce ko hadisi mimma yazilul iskal wanda wannan ya isa ya kautar da dukkan wani iskali wato rikici wajen fahimtar mas'ala din nushra dai wannan ta halatta wancan ko bata halarta ba kwana ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah akwai ko na cewa malakar ku dauki hankali menene hukuncin masu yin duba da ayar alqur'ani misali idan mutum zai yi duba din sai ya bude alkur'ani ya ce ka rufe eh, duk inda aka bude ka tsora hannunka inda ka tsora hannunka sai a bude sai a ga wata aya ce in ka daga hannunka sai a ga aya sai a fassara ta gwargwadon abinda aya take dauke da shi na ma'ana to gwargwadon kai kuma abinda za a fassara maka abinda ka ta san mai a fassara ma da alkhairi ko kishin alkhairi me hukuncin irin wannan dubar hukuncin irin wannan dubar ba bambanci da sauran kowace duba kar ka ɗauka cewa tun da Alƙur'ani aka yi wai babu laifi duk duba bata ce bata wanda yake mai zurfin gaske domin da awar sanin gaibu ce gaibu ko babu wanda ya sahi sai Allah ta'ala kuma yin amfani da wannan hanya da eh, wato yin amfani da Alƙur'ani ta wannan hanya karkatar da alkur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta Allah ya saukar da alkur'ani don mutane su kula da ayoyinsa sai aiki da su kitabun anzalnahu إليك مبارك ليدبروا ayati وليتذكر liyatadhakkara ulul wato dan mutane su kula da ayoyinsa dan ma'abuta hankali su natsu abin da ke cikin qur'ani hani ne da umarni da ake son mu karanta mu bi umarnin mu hannu kuma daga ci asalin wannan hani da aka hane mu din wannan shine abin da yake wajibi mu fahimta game da alqur'ani yin amfani da alqur'ani ta hanyar irin wannan hanya kautar da alkur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta kuma bata ne mai girman gaske Allah tsare mu da haka ko da mutum na duban ba ya yi sai da alkur'ani kuma ka je wurin ba ka da bambanci da wanda ya je wurin duba mai bugun kasa duk hukuncin ku daya kuma shi mai duba da alkur'ani ba shi da bambanci da mai yin duba da bugun kasa duk hukuncin su daya wannan yake cewa a babin da muka karanta can baya babu man haƙaƙa tauhi da dakhala jannata an kawo waɗansu kalmomi da yake buƙatan ƙarin ma'anarsu humul lazina la na wala yaktawuna wala yatatayyaruna wannan lokacin da muke karatun can baya don mun fassara su wato hadisin Imam Muslim wanda annabi ke maganan mutane dubu saba'in cikin al'ummarsa da za su shiga aljanna bi gairi hisab ya bar sahabbai suna tattaunawa dan can ko su wane ne waɗansu cikin sahabbai suka ce mai yiwa su ne wanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa shirka ba waɗansu suka ce mai yiwa su ne kaza waɗansu suka ce har dai zuwa lokacin da annabi ya fito sai annabi ce humul lazina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda la yastarquna ba sa nema a yi musu tofi ba wai su ba sa yi ba su yi wa wani wannan daban amma su nemi a yi musu to ba sa yi wala yaktawuna sannan ba sa yin sakiya wato shine lalas wala ya yatatayyaruna ko ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun wato suna dogara ne ga ubangijinsu sawa yi maka tofi ko ka sa a yi maka addu'a ba laifi ba ne ba amma yana rage wani ɓangare na tawakkali idan mutum yayi ba haramun ne ba haka kuma ka sa a yi maka sakiya saboda wani kurji da kake da shi ya yi ruwa ba wata hanyar da za a magance sai ta hanyar sakiya ba wai laifi ba ne ba a shari'ar musulunci amma ya rage wani bangare na tawakkali haka kuma canfi shi wannan kowa ya riga san meye matsayinsa wani bangare ne da zai iya kai mutum zuwa ga shirka Allah ya tsare mu to saboda haka abin da wancan hadisi ke nuna wa kenan shari'a ta baka dama ka yi tofi ko ka yi addu'a amma kuma da zaka hakura har Allah ya dauke cutar to shi aka fi so idan mutum yana da juriyar da zai iya hakura ba tare da ya wa kowa kuka ba in ko mutum ya san cewa zai ta kwarmato abu kaza na na abu kaza na na tun farko ma je ne magungunan sai huta tunda an halatta masa ba abin nan dinsa ba wata rana imamun abi ya ga wani mutum a masallaci yana roƙon mutane sai ya kirawo shi yace me ne roƙon jama'a kawai dan dan talauci ya kama ka kwana ɗaya ko kwana biyu yace kaga wannan idan nawa shekara takwas bana gani da shi kowa ya gani gani yake lafiya ta kalau amma da ido ɗaya nake gani wannan ɗayan shekara takwas bana gani da shi wanta kai kukan Allah wurin wani ba kai ma na faɗa ne da in maka wazi da shi kaga wannan masu juriya kenan shekara takwas mutum idan sa baya gani ko bai je wajen likitan ido ba saboda haka shi neman magani a cikin musulunci ja'izi ne idan mutum ya je ya nema ya halatta inda mutum na da karfin halin da ba zai nema ba har Allah ya dauke abin danganin damarsa ko ya kashe shi da wannan cutar to wannan shine mafifici ga wanda zai iya yin haka din shi yasa hadisin ya jera waɗancan cikin mutum dubu saba'in da za su ga aljanna bi gairi hisab wannan kuma ce ya mutum zai kare kansa daga irin wannan sihiri da ake yi wani ayoyi zai karanta mun sha faɗa muna maimaita ayoyin amma galibi a kasar hausa zuciyar mu ta ginu kan waɗansu al'amura wanda sai mun yi ta fahimtar hadisan annabi kafin mu gyara al'amuran kullum aka faɗa wani abu ka ce ga maganin su kamar da annabi ya faɗa in ka ga abin ɗan kaɗan ne ga magani ne kowa sani sai ka ɗauka to wannan ko zai maganin ma kuwa kai so kake sai an baka wani kulle kullen abu wanda ba kowa zai iya ba cikin mutum ɗari kila a samu mutum ɗaya ya yi? in ba haka ba ga abin da annabi ke yawa kansa rukuya da shi kullum da daddare sai ya karanta kul ahad kafa uku kul a'udhu rabbil falaq kafa uku kul a'udhu rabbin nas kafa uku ya tofa a hannunsa ya shafe dukkan jikinsa da shi ya kwanta barci kullum har cutar ajali da annabi ya yi aisha take karanta masa lokacin baya iya eh, aisha take kama hannunsa ta karanta masa ta shafe jikinsa da shi sallallahu alaihi wasallam wannan babban abin da zaka yi kenan dan ka magance dukkan wani sihiri da za a yi maka matukar kana yin wannan tare da sakakkiyar zuciya dan ita addu'a ko ibada ko tofi kullum abin da ake bukata ga mai shi ya sakankance Allah na ansawa idan an yi kare zanto yana kwan gaba kwan baya to gashi dai mun yi dai to kuma da al'amuran ne dai a wannan idan kai wannan kai ma ka ka san baka fawwala Allah al'amuran ka ba da haka wa annabi sihiri bayan an riga an warware sihirin waɗannan aka saukar dan ya zanto su ne abin da zai magance gare shi kuma da sauran al'umma su har zuwa tashin kiyama ga kuma amanar rasul zuwa karshe annabi ce man qara'ahu fi lailatin eh, kafatahu wanda ya karanta su a dare man qara al-ayatayn min asr al-baqara fi lailatin kafatahu wanda ya karanta ayoyi guda biyan karshe cikin dare sai ishe shi ayoyin karshe na suratul baqara shine amanar rasul zuwa karshen fansurun al-qawmil kafirin wannan ba tofa zakai ba karanta zakai ga kuma ayatul kursi ita ma karanta kawai zakai ba tofa zakai ba duk mutumin da ke lazanta wannan bi iznillahi ta'ala ko firgita irin ta baccin nan za ga mutum ya ne sunce eh waɗancan ba iyakance maka kafa ko kafa nawa ba amma waɗannan su ne aka iyakance ma wannan uku uku amma waɗancan ba iyakance maka ko kafa nawa ba to waɗannan duk ga sanan gurin idan mutum yana yin wannan bi iznihi ta'ala kenan, kuma mutum ya haddace haddoyin safe yana yi addo'in yamma yana yi daga cikin addo'in yamma ga mai arhasu sosai zaka yi ta bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim dan ka zauna rabin minti ka iya karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku da yamma abinda kake cewa ina neman agaji da sunan Allah wanda wani abu bai isa cutar ba a sama da ƙasa matakar ka hada abin da sunan Allah wa huwa as-sami'ul alim kaga so uku kawai za ka karanta shi kenan abinda ake so zuciyarka ta sakankance lokacin da yamma ta yi karfe biyar karfe biyar da rabi zuwa shida ka shagalta da irin waɗannan zikiran in ka zo kwance barci ka shagalta da na barci kana farkawa daga barci za ka yi kiyamun laila dama ka riga ka saba sunnar annabi ita ce fuskar komai kana farkawa daga barci mai annabi yake bayan ya farka daga barci kana farkawa inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى har zuwa karshen aya karshen suratu ali imran ayar karshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la kuntum tuflihun har zuwa karshe idan annabi farka yana zaune abin da zai karanta kenan sannan sai tashi idan da larurar wanka yayi in ba larurar wanka yayi alwala sannan yayi qiyamul lailin sa sallallahu alaihi wa sallam idan kuma ka tashi da asuba ne to kuma farkawa ta karshe daga bacci wanda ka san kuma zaka tashi ka je kai sallan asuba annabi na farkawa alhamdulillahi allazi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ko wannan ko wacce duk ga sanan da yawa in gari ya waye allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaykal masir ko sayyidul istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka duk masoyan annabi zaka ga baya suka ci da wannan in dai da gaske yake ko shi ko matarsa ko ya'yansa zai tsaya a yi ta zikirin wannan har sai kowa ya iya a gida ana yi to wannan ka samu wa kanka babban kan daga daga dukkan wani sihiri ko jifa ko rufa idan da za a yi maka kuma ka sakankance cewa ubangiji ta Allah zai kare ka amma kada ka zo ka ta ai ni ahlus sunna ne ai ba komai ai duk wani mai sihiri zai yi kayan su mu ahlus sunna wal jama'a ne ana ahlus sunna wal jama'a kana tsuntar raga a kasuwa ba a cin wannan alwashin ka ce wai ne ai mun sihiri ne ba zai kama ni ba ni ahlus sunna ne amma in kana waɗannan ka riga ka gama matakar kada wannan tun mai sihiri yayi kayansa bi iznillahi ta'ala Allah zai kare ba kai ne kake ba kanka kariya ba gurgudan yadda ka kwatanta bin sunnar annabi gurgudan yadda zaka ga mu'jizar annabi ta bayyana a karan kanka ba wai kasa ba wai kai karan kanka bane ba tasirin ba a kanka yake ba addu'o'in da ka ja ka roki ubangiji shine Allah zai baka kariya ya kare ka daga dukkan sharri masu sharri duk yadda suka so ba za su iya komai da kai ba ba sai ya tuɓe rigarsa ba inda yake fili ya shafa inda yake riga kuma ya shafa kan riga duk yayi ya hakuri wannan yace dan Allah malam ina tambaya menene ma'anan gausi ina neman ƙarin bayani akan wannan abinda kalmar gawu take nufi shine taimako ko agaji algausu taimako an gane ko ya zo ma'anarsa cikin alkur'ani wadda madinata almadinata ala hini gafnatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الاستغاثة كنا وتشيني نيمان تيمكو da ita da al-isti'ana ita ma tana nufin neman taimako sukan yi tarayya ta fuskar ma'ana wani lokacin kuma suka rabu kamar yadda ɗansu malamai suka bayani al-istighasa neman agaji dangane da abin da yake zai cutar da kai ka nemi agaji dan a kautar maka shi al-isti'ana kuma tana ɗaukan ma'anar neman agaji kan wani abin da kake so ka yi mai amfani amma baka iya sai kaɗai sai da taimako shine Allah ya ce wasta'inu bi sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in to wannan neman taimako na wajen aiwatar da alheri al kuma neman taimako a kare ka daga ɓangaren shari, amma wannan baya hana wani lokaci su ɗauki ma'anonin juna to neman taimako daga alkhairi wajen aiwatar da alkhairi ko neman taimako don a ije maka wani sharri wannan iri biyu ne akwai neman taimakon cimma wata bukata da ba wanda ya isa ya taimaka a irinta sai Allah to wannan shirka ne ka nemi taimakon wani kan irin wannan abu akwai neman kariya a kare ka daga wani sharrin da ba wanda ya sai kare ka sai Allah to wannan shirka ne ka nemi irin wannan agajin wajen wani akwai kuma wanda ka iya neman wani ya taimaka maka an fahimta ko kai ne zaka laftawa jakin ka kaya ba za ka yi daga ba kai sai ga wani ya zo zai wuce da Allah wani taimaka min mu ɗora ko akan jaki ko a mota ko a bayan mashin kai ne zaka ɗauki kaya a kanka ba zaka iya ɗora ba sai ka ce wanda Allah ya ɗora mun kayan nan sai kama ya ɗora maka ko ya kama gaba ɗaya kai ka gyara gamban shi ya ɗora maka aka ka ganin duk ka nemi taimakon sa cikin abin da zai iya yi wannan ayoyin qur'ani ba su hana wannan neman taimakon ba hadisin annabi bai hana wannan ba hadisin zaba ahli dusuri wal ujuri a waɗansu rawayoyin sa ayya bil ujuri ya zo da cewa ko kai tasbihi ko kai kaza ko ka taimaki mutum akan dabbar sa. fa tahmiluhu alaiha ka dora shi kan dabbar ko kuma tarfahu alaiha mata'ahu ko ka taimaka masa ya dora kayansa akai kaga duk wannan ai taimakawa ne to irin wannan isti'ana din ya halatta haka wani azzalimi ya tare ka zai cuce ka ya fi ka karfi sai ka nemi agajin waɗansu mutum ɗaya ko biyu da za su taimaka ma don su hana ka zaluncinsa wannan ya halatta kamar yadda aya ta nuna can fastaghathahu allazi min tihi alan allazi min aduhi fa wakazahu musa faqada alai qala hadha min amali shaytan inna huwa aduwwun mudhillun mubin amma kaga neman taimako kan abin da ba mai iya yi sai Allah kamar a dauke maka talauci ba mai dauke maka talauci sai Allah kamar a dauke wata cuta daga jikinka ba mai iya dauke wannan cuta sai Allah likita abin da zai iya yi shine taimaka min ka duba jikina me ke damuna taimaka min ka wassafa min maganin da ya kamata in yi amfani da shi wanda ana sa ran sababin waraka ya zanto a cikin sa taimaka min ka yi mun bayanin wace irin hanya ake amfani da magani idan likita wannan ya kare na shi ya sau nawa likitoci goma ko biyar za su tare kan mutum kuma dole sai ya mutu ashe ba su suke daukewa ba su taimakon da suke yi duba ka da kuma bayar da magani amma dauke cutar a hannun waki a hannun Allah ba wanda ya sai dauke sai Allah daga lokacin da ka kudurce wani na dauke cuta banda Allah to ya zama shirka kenan kun fahimci wannan da kyau saboda haka kalmar gaut abinda take nufi shine taimako to wani lokacin tunda masdari ne kalmar akan yi itlaqin masdar ana nufin ismul fa'il kamar yadda ake itlaqin masdar ana nufin ismul fa'ul wannan a larabci duk masu bincike ga harshen larabci sun sani a ce gaut a maimakon a ce taimako ana nufin mai ba da taimakon kansa wanda galibi shine wanda suke ɗarika suke amfani da shi idan sun ce gausi wanda ke ba da taimakon kenan kai tsaye amma kalmar gaus suna nufin taimako amma suna amfani da shi kan mai ba da taimako to wannan kuma suna naɗa gausi wanda yake duniya su a aƙidar su duniya ba ta zama sai da gausi dole in wani gausin ya mutu a samu wani gausin da zai replacing dinsa in ba haka mutane za su yi ga cikin halin kakani kayi. lamarin duniya zai rikice shi gausi shine mataki na karshe na wanda ake neman taimako wajen su banda shi akwai su al-abdal akwai su kuma al-anjad akwai su al da kai turakon duniya to duk waɗannan waɗansu ko ko waliye ne wanda ake ganin ana dan dogara da su don waɗansu matsaloli dukkan wannan dai sanya ma Allah kishiya ne amma galibi aka yi da dubban musulmai maza da mata masu san Allah da manzansa a basu abu a gungunci ba su fahimta ba amma duk wanda yake karanta alkur'ani yake karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko arba'un hadis za a karanta da kai karanta fassara mai kyau ka bar waɗannan al'amuran wallahi tallahi dan za a zo a ce maka ga gausi a ce ga wani na cikin autadu wani na cikin amjadu wani na cikin abdadu zai bayar da taimako zai bayar da agaji a kirayi sunan shi sai ka zo ka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama na kasance a bayan annabi ina yaro sai annabi ce mini ya gulam me yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfaz ihfazillah tajidhu tujahak ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi shidda idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah to da an zo nan gure yace idza sa'alta fas'alillah in ka tashi roko ka roki wa sai ka ce to malam gausi fa da ake roko yanzu na hadisin ya ci karo da wancan gausi da ake kiran sunan shi fa da ake liƙe hoton shi fa yanzu akwai wanda zai rike hoton shehi a kofar gidansa ko a rumfar kaso sai yana itikadin wannan na jawo wani alkhairi abin nan guda biyu da annabi ya faɗa game da hadisin wancan na matansa da suka ga wani coci a ƙasar habasha wanda ake abin nan kuma an yi an sanya mutum mutumi a ciki kuma an yi hoto a ciki ko yace ibnu taymiya yace sun hada fitina guda biyu fitina ta farko ginin masallaci a makabarta ko ginin ɗakin ibada a makabarta fitina ta biyu kuma shine fitina ta hoto din kansa ko mutum mutumi din kansa to a liƙe hoton wani shehi a ɗauka cewa zai jawo alkhairi a rumfar kasuwa ko zai kare gidanka kar barayi su shiga to ina ubangiji ta ala da kake cewa iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in abinda kake faɗa kullum alal aqalli so goma sha bakwai fa in baka sallan farilla sai in baka sallan nafila sai farilla kadai ya Allah gare ka kadai dan saboda shine ma'anar gabatar da mafa'ulan bihi kafin a kawo fi'il da fa'il din kaga nasta'in shine fi'il wa fa'il nasta'in fi'il mudari marfu'un li quluhi min nasib wal jazm fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu iyyaka din shine mafa'ulan bihi mansub iyyaka na abudu wato asalin magana na abudu iyyaka amma sai aka gabatar da mafa'ulan bihi mansub dan nuna takaicewar neman taimako wurin Allah kadai ne duk abin da ba mai iya sai Allah to haramun ne kuma a nemi taimakon wani shirka ne a nemi taimakon wani iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke neman taimako to ka faɗi haka kuma sai ka nemi taimakon wani yanzu yanzu ka gama sallah azhar ko la'asar ka karanta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka je gida kuma ka dauka wannan hoto na gausi shine zai kare ka dan girman Allah baka warware abin da ka karanta cikin suratul fatiha ba ibn kasir ke cewa makasudin duk littattafan da Allah ya saukar qur'ani ya kunshi manufar saukar da duk wani littafi a ban kasa yace qur'ani kuma gaba makasudin abin da yake so ya tabbatar fatiha ta kunshi yace fatiha gaba ɗayanta kuma manufarta gaba ɗaya tana tattare cikin wannan ayar iyaka na abudu wa na sa'in. yanzu lokacin da ka rushe iyaka na abudu wa na sa'in, ka rushe fatiha kenan ka rushe alkur'ani kenan ka rushe duk wani littafi da aka taɓa saukarwa wani annabi a bankasa ka je ka cewa Allah mai gobe kiyama san annabi ba waka bane ba sai ka fahimci addini tukuna arba'una hadis wallahi in za a yi maka fassara mun yadda malamin ka ya karantar da kai kare maka fassarar yan izala kare maka fassarar abubakar gumi kare maka fassarar kowa ya ɗauko arba'un hadis ba na imamun nawawi bane ba karni na biyar ko na shida ya ɗauko fassararsa na ibn rajab al-hanbali jami'ul ulumi wal hikam fassarar arba'un hadis yayi aiki da wannan kadai kaga waɗannan mutane sun rayu a sham sun rayu a wani karni kamar shekaru ɗari bakwai ko ɗari shida ko wani abu da ya wuce can baya wanda ba su da alaka da izala ko Najeriya ko can a Sham suka rayu to ya dauki wannan ya karantar da kai ka bauta Allah da wannan ba ruwanka da izala karka shiga cikin izala ba ruwanka da Malam Abubakar Gumi karka bi bambancin kiran sunna kenan da kira wanda ba na sunna ba kiran sunna idan mutum ya kira ka so yake ka ba Allah da manzansa ka san shi kar ka san shi ka gayar da shi in ka ganshi baka gayar da shi ba wannan ya ta girma wannan duk kai ya shafa kai dai ka bi Allah da manzansa amma duk wanda yake kiran ka wanda ba kan tafarkin sunna yake ba babban abin da yake so ka bi shi shi kai masa hidima shi ka kyautata masa shi inda za ka ce malam ni ina ganin abin da ka faɗa gana annabi ya abin nan ɗinsa ya saba masa ina ganin na annabin ne ya kamata bi zai ce baka da ladabi ko baka da ladabi ka ce abu annabi ya ce baka da ladabi amma in shi ne ya faɗa abu ka ce hmm, manyan abin kenan to shi kenan kuma wannan kai daidai kenan duk barnar da ya wai katin da ka ce masa manya su ne abun bi kenan yanzu sun naɗa kansu ne kishiyoyin annabi fa a fakaice amma sun san mutane suna son Allah da manzansa ba za su fito fili sai su kishiyoyin annabi ne amma sai mutum ya maka wayo da dabara zai bugar da kai amma in ba haka ba ya karanta da karba wani hadisi za idza sa'alta fas'alillah wa su sa'anta fas'in billah kuma yazo ku sake karanta hadisul qudusi aka ce na farko da na karshe da mutane da aljanu duk mu taru mu yi turmutsu a wajen ubangiji kowa ya gabatar da bukatarsa Allah ya biya bukatan kowa wannan ba zai rage komai ba cikin abin da ke mulkin Allah sai gwargwadon abin da allura za ta riga in an shigar da ita ce ko an abin duk wani wali fa gajiyayye ne kun san gajiya wata wanda in kaddara yana taimakawa baya taimakawa kowa sai wanda suka bi shi wannan da harshen su da kansu suke faɗa wa shahida shahidun min ahliha kowane wali idan aka tashi masu tijjani za su ce shehu tijjani zai ce ina yan ya kaga ba da sauran musulmi shehu abdulkadir kuma zai ce me ya ku kadirawa ba ruwansa da sauran musulmi kenan to yanzu idan a haɗa yan tijjaniyan duniya da yan ƙadiriyan duniya a kwatanta su da sauran musulmi nawa zai zanto kashi nawa cikin ɗari ne kashi nawa cikin ɗari don Allah za su kai ka haɗa dukkan wani ba tijjani da wani ƙadiri a duniya da sauran adadin musulmin duniya to sauran fa sai ka haranta musu shiga aljannar Allah ya za a yi da sauran kenan ba za su shiga aljanna ba ya kamata mu rikawa kanmu irin wannan tambayar kuma ashe shi rahamarsa in yana da ita takaitacciya ce dan ta ta shafi yan tijaniya ne kadai shi ma abdulkadir in yana da ita ta shafi yan kadiriya ne kadai Allah ko ce wasi'at rahmati kulla shay'in فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون na والذين هم rahama ta tayar wuce komai. sama da ƙasa mutum da aljan kifi da ke cikin ruwa tsuntsu da ke sama mala'iku kowa da kowa rahmata ta yalwaci komai fasa aktubuha zan tabbatar da ita in wajabtar da ita gawa ga yan tijaniya kaɗai ga yan kadiriya kaɗai, ga masu izala kaɗai, ga masu ya taƙuna. ga waɗanda suke masu takawa wa utunar zakata ga masu bada zakka kai idan kana bin shehi ya ce zakar ma ba dalilin sai ka bar ba in ka hidima gare shi wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyinmu ga sufofin su nan allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke bin annabi manzo annabi al'ummi wanda yake da ilimi ba tare da wani malami ya karantar da shi ba allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda suka samu siffar shi cikin at da injila dan Allah wani shehi ne siffar ta cikin at da injila ko a ahlari babu ko a ahlari siffar yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'rufi dabi'ar annabi kenan yana umarta da al ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث haka siffar annabi take cikin attaura da lijila umarni da kikkiawa hani daga mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat halattawa mutane dukkan abin da yake ansa sunan at-tayyib abinci ko abin sha wanda baya cutar da kokolwa baya cutar da jiki wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu dukkan wani khabith abin da ke cutar da kokolwa ko cutar da jiki wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim abin da yake duk mai nauyi annabi na wa mutane duk wani mari annabi ya kwancewa mutane baya dora maka abin da ba za ka iya ba fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaki sunnarsa wa an-nur alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi wani haske aka saukar tare da annabi alkur'ani mai girma da hadisi. wanda suka yi wannan ula'ika humul muflihuna wannan su ne masu rabauta dan Allah wani malami ne su karanta maka wannan ayar da dai su gani in zaka rike wani tarbi ko wani abu da sauransu ai ka riga ka zama mai yanci girmama da zaka yi wa malam zaka girmama shi a matsayin mai koyar da qur'ani mai koyar da hadisi amma bauta kai masa ita kuma daga nan ka samu yanci ba za ka yi masa bauta ba to duk ba sa son wannan shi yasa ba sa son ayi tafsiri ba sa so ayi hadisi ba sa son tafsiri in kuma za a yi tafsiri to abi tafsiri wanda yake da ɗanɗano irin nasu irin su tafsirin sawi wanda inda zaka sauke sawi so miliyan wallahi ba za ka fahimci addini ba so miliyan ba ba za ka fahimci addini yadda ya kamata ba a gurgunci zai ta baka shi to irin wannan suke so a yi dandana a cikin wata kaji an ce an sauka dan Allah ya ko tilawa kake a wata ka sauka ai kai kokari tilawa kadai banda fassara to amma a cikin wata an soke Qur'ani an sake juyowa to me aka ce abinda da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum